To ya kike ganin wannan rana ta yau? Rana mai daji, mai faraha, a gode ma Allah, Allah ya kai mu wannan rana. To ya hulɗa ku da maza? Maza masu yaudara, masu yaudara mutane, marasa gaskiya, marasa alkawali. Ai daga an ka ga namiji an ka ga maciji, sai dai aka ga namiji a bar maciji. Idan aka kashe maza ku mata wa zai zauna da ku? Ah, muna tare da Allah. Suna Jihadiza, karin shano. Yau ne ranar mata ta duniya, ke san da wannan rana? Ban san da wannan rana ba. To mu ne masu circe ka mun fi ku saboda mun fi ku circe ba ku da cika alkawali inda mace zai yi hankuri ya rika alkawali namiji bai da shi haka to amma maza ne suke samu abinci suna ba mata kuma suna musu gida suna musu har mota da makka a ba ku duka bane ai mace ma zai kai namiji makka kai namiji makka na jira ya ba namiji ku zauna tare to amma kuma in mace da ba miji kuma ba kyawu to duniya ne mun duba ku ba za mu yi mu zauna jiran miji ba dole mu yi hankuri mu lallabe ku mu zauna. Suna na Hajiya a Kibanci. Hajiya ke san da cewa yau ne ranar mata ta duniya? Yau rana ta mata ta duniya. To yaya hulɗar ku da maza? Mata suna shan wahala, suna shan wahala babu abinci, a taimaka mana babu abinci. To amma wace irin wahala kuke sha? Wahala ta kuɗi da ta kuɗi da ta abinci. To maza suna taimaka muku? Ba sa taimakawa, maza ba sa taimakawa. Me suke muku? Sai dai zama haƙuri, mutum in ya auren sa ya rike, in bai auren sa ba kuma ya ta yawo. Man ɗan farwaya. Maza ma suna dukan mata, sabila da ba su da kwandala, suna ta dukan su suna kore gida a gidaje. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.